Tuba da la sannunku da fafutuka abokanan aiki sannunku da ƙoƙari mu ma za mu ɗora daga inda muka tsaya a karo na biyu kuma kamar yadda aka sani a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda ta ce shi wannan ya dage sai ya aure ta kuma ba ta son shi sannan babban mutum ne sannan yana da al'ada wanda ba ta ta kamar irin shan eh, shan taba da dai sauran abubuwan da ba ta jin daɗin su to daga wannan lokaci me ya ci gaba da faruwa mu ne muke barka da zuwa barka ka dai nagode to abin da ya ci gaba da faruwa a lokacin na'am sai yake a ranan nan akwai ranan da ya zo da yake in ya zo gaskiya ina cewa ba zan fita ba to a gida sai a dan takura min kamar in fita to idan na fita na je na same shi kawai sai in zauna irin in haɗa na hakan nan kamar ba na son magana da shi to idan na zauna sai ya yi dariya sai yake ce mini kin ga sai ɗauko min kati sai ce kin ga wannan katin sai na ce mishi i eh. sai ya ce mu wannan katin na ƙanin mahaifinki ne <clears throat> mun yi yarjejeniya da shi akan cewa zai bani aurenki ni kuma zan shige masa gaba akwai abin da yake nema shi ma za a bashi to eh. sai ya ce min haka sai na ce to sai ya ce don haka karki ma wahalar da kanki hmm. wajen wani wannan kawai ki saki ranki ki saki zuciyarki yanzu ya ce min za ki fara karatu saboda haka ki bani um, ki zo mu je za a buɗe miki account sannan za mu je ki zaɓi motar da kike so in ki zaɓi motar da kike so za a siyo miki ki dinga zuwa makaranta hmm. da ita don haka ma ba wannan zancen sai na ce na na ce to shikenan na ce amma dai na ce ina so ka san wani abu duk abin da Allah bai kaddara ba to ba zai faru ba to shikenan sai na ce abin da duk Allah bai kaddara shi ba ba zai faru ba eh na faɗa mishi kawai sai na tashi na yi ficewa ta na tafi gida to tun daga ranar gaskiya sai na daina fita in yanzu eh duk sanda zai zo sai dai ya zo ya ta jira ya ta jira in ki fita mm. to daga haka dai sai kaman ya haƙura ma ni ban san dai yadda aka yi ba ya haƙura ya daina da na daina fitowa mm. to shi kuma a lokacin nan kanin na kawai sai je ya samu sai kawai ganin admission ne a gidanmu ai ba zancen aure ma kawai makaranta makaranta za a tafi aka kawo mu admission na ce to shikenan mu ta ce in yi haƙuri in je duk abin da wannan Allah ya kaddara ai shi zai faru ai karatun ma alkhairi ne sai na ce to shikenan na tafi in gaya miki kuma wani ikon Allah wai aka bani admission din wai aka ce in je guri kaza ni zan je mm. duk wannan fafutukan da ya kamata a ce wani namiji ne yake yin shi mm. ni ni aka bari da yi mm. a lokacin kuma gafi a lokacin nan kafa ta ma ta tashi tana ciwo dan an bani macrosis saboda kan dinga taka ta eh. biye nisa to shikenan na tafi da crosses din nan nawa fa eh. wallahi an ta sama'u da crosses din nan na ringa wannan din admission irin wannan layin da eh, ake bi halan nan na dalibai a haka wa'yansu in sun tausaya min mm. su je su karɓo abin da za a karɓo haddanawa a haɗa wani abin kuma sai na bi ni ma na yi yadda ake ce baki ji ba in gaya miki inda na ringa samun dadewa saboda wannan crosses din nan eh. amma haka na dage in gaya miki na ji a zuciyata fa zan yi karatun mm. na shiga na fara zuwa aka har muka fara ma lectures mun fara lecture mun yi kamar lecture uku ko hudu sai sai na zauna sai na yi lissafi sai na ce bari in je in tura masa in gaya masa mm, zancen mm, eh, a'a aikin ga yanzu kamar ya bani kuɗi da farko mm. ni ko dubu nawa ya bani ne a farko ko talatin ne eh ya ce mini gashi na in je in yi registration in yi wane ne in yi wane ne kin gane to da wayannan kuɗin nake ta fafutuka to da nayi na gama na fara lectures sai na zauna sai na ce to bari in yi lissafin kuma kuɗin um, transport da kuɗin abinci na da kuɗin su hand out da waye da sauransu sai na mai na gaya mai da na mai na gaya mai sai ya ce zai kira ha shiru monday shiru har aka wuce zance ya ici ya icin yewa ga na fara zuwa shi kuma bai ce min a'a ba ni zan miki hidiman wannan ba ki je ki nemi wani da wani su za su yi miki wannan hidiman ba hmm. shi dai kawai dai ya sa ni a maka shi nufinsa shi ya sa ni a makanta ko ma dai ya zan yi dai in ci gaba dai da zuwa saboda me in ina makanta ba zancen wannan aure eh. kenan ina ta yi ina ta yi kiran shi na yi ta kiran shi bai daga ba na yi ta masa text bai daga bai amsa hmm. text ina ba sai na kyale shi sai na tattara takardu gaba ɗayan su sai na samu wata jaka sai na zuba su har yanzu still takardun suna nan ban tafi na je na ce ni dai ban ce wa kowa komai ba sai na kyale shi sai na ji akwai wani bon babanmu sai na je na ce masa kaji kaji akwai wanda muke tare to shi ma ya san shi mm. sai na ce mishi to mun yi magana da shi ya ce yana so ya turo iyayen shi shi ne sai na zo in gaya maka zai turo iyayensa ya ce a ba shi lokaci ya kuma faɗa ɗin eh a mm. lokacin mm. sai ya ce to a lokacin ya samu kuɗi da yake yana ɗan business ɗinsa sai ya samu kuɗi sai sai ya kawo kuɗi da aka kawo kuɗi da ƙyar aka karɓi kukin ga wani lokaci a ce a ce wani satin wani satin ya zo a ce auziri ya samu sai aka ringa ɗaɗɗagawa haka dai eh aka da ƙyar aka karɓi kuɗin nan aka gurgura aka karɓi mm, aka karɓi kuɗi tunda aka karɓi kuɗi shikenan kuma hankali na sai ya kwanta makaranta kuma makaranta babu zancenta haƙura kike haƙura ne saboda me saboda a lokacin an ta baba babana ya rasu sannan shi da ya sa ni a makarantar nan ba shi da kuɗin da zai baya baya bani kuɗin ya iya zauna ma mi zancen in zai bani transport din zai bani wannan ita kuma makaranta mm. an ta asma'u sai kana da hali sai da transport sai da abubuwa kin gani mm. ya za na tafi makaranta ni ba sana'a ba ba ma tunanin ya zan yi ne sana'a ba a lokacin yarinya ce ni mm. to me zan je in dinga wahala a ina zan samu kuɗin da zan je sai na haƙura da makaranta da na haƙura da makaranta sai kawai tunani na yanzu a kaina ya zan yi saboda ina fuskantar wani abu kin ga tun da babu mu ya rasu kowa sai ya kama kin ga san rayuwa yanda mm. take idan mutum yana da rai mm. shine zaki ga ana taima iyalansa hidima da eh. sauransu shi ba lallai bane idan ya kauce a yi abin da mm. shi yayi saboda ni babana ya rike mutane akalla sun fi talatin a gurin shi wallahi a gurin shi an ta sama'u su taso tun daga primary su gama primary su secondary ya neman musu jami'a su yi karatu har su samu aikin yi mm. ya rike su ban san adadi ba ya rike akwai yanzu haka ma akwai mata a gidan mu da musuluntar da su yayi mm. sun kai su wajen shida ya musuluntar da su ya musu aure kuma duk inda suka tashi daga auren nan gidanmu za su zo yanzu gidan mu shine gidansu gaskiya kin ga shi babanmu ya yi wannan hidin mm. ya yi ma yaransa abubuwa to amma gaskiya tun bayan shi mm. babu wanda za a ce wani ga wani tsayayye a cikin yan uwan shi ko waye dinsa ya ce wai yau na ɗauki nauyin ƴaƴansa ko iyalin shi mm. babu su kusan kowa ma zamewa yake don akwai lokacin da nake da na um, da muka graduation mm. aka irin kin san abubuwa dai da ake ta yi din na graduation da mm. sauransu ni ma na samu wani kanin mahaifinmu nake ce masa gashi gashi abinda za mu hada jashiyar shadda hada wani ne mm. wallahi an ta sama. ne masa miss call akan wannan shaddan nan gashi na uzura ma kaina ni ma sai na fito kamar sauran eh, kowa eh in gaya miki ya ce zai turo min da kuɗin shaddan nan da kuɗin abubuwan nan mm. na yi masa miss call na dinga kiran shi wala na kira shi ya kusa sau hamsin ba a shaddan ba ya ki ɗagawa kai da baya sai ya kira wani wana yake cewa ka je ka ce mata kar ta ƙaran min da caji kar ta kuma kira na gashi nan ka zo ka karɓi kuɗin ka bata tukunna eh tukunna to tun daga wannan kuɗin da ya bani mm. ina ga ba wani abu da ya ƙara shiga tsakanina da shi na cewar wai gashi ko wannan abu kaza to don haka ba wanda zai tsaya wai ya ce yau ya ɗauki ragamaka to don haka kin ga yaushe zaka sa kanka a rayuwar da zai zo ya saka a wani hali ni kuma duk abin da zan iya shi ba zan iya shi ba ba zan yi shi ba don haka mm. kawai sai na aje takarduna saboda ina ganin dama da yaya ma na gama secondary haka yawwa secondary ma fa tun da kafin na gama secondary baban mu ya rasu mm. sai da safen wani lokacin zan fita in buga gidan wannan kanin baban namu in ce mai dan Allah zan tafi makaranta ba bodin kike a tafi bayan na aikin san bayan da ya rasu mm. ina dan takaitawa ne bayan da ya rasu ai dawowa ne da eh kika ba bodin mm-hmm. sai na dawo na eh. dai to shine to kin ga sai fa in bi wancan ya bani kuɗin motan in bi wancan ya bani kudi haka fa haka ake a haka fa na karasa secondary to kuma yaushe zan saka kaina a wani karatun daban mm. wanda ya fi karfin na secondary tun da shi secondary kawai kuɗin mota ne ba mm, shi kuma wanda akwai harkoki ba lalle ka je ka ci abinci ba wannan ko zaka fita tun safe mm. har yamma wani lokacin kuma ga abubuwa hidindimin aikin san sun fi karfin ka ce wai zaka yi su kai tsaye haka shi yasa gaskiya na haƙura na ce to bari in haƙura idan Allah ya san ina da rabo mm. Tun daga wannan ina son shi a lokacin ina da hope a kansa mm. saboda mm. yadda yake nuna cewar yana tausaya ma rayuwata so ina ganin kamar in na aure na aure shi da ba hali ne da shi ba saboda duk cikin samari na a lokacin gaskiya kamar shi ne mara karfi kuma su yan uwana abin da suka dinga nunawa akan ba sa ma son shi don kirkiri wasu za su fito daga wannan su dinga ganin kamar ya za a yi kamar mace kama ta yar gida kamar gidanmu mm. kuma in rasa wanda zan ce ina so zan aura sai shi kamar ne eh kamar to to irin haka kin gane to sai ake ganin kamar dai ya zama yana da kaskanci mm. ake ta faɗan maganganu dai a kansa to a lokacin nan gaskiya ni kuma saboda kawai abin da nake dubawa mm. sai naga kamar sai nake bawwa raina cewa kamar ma wannan abin da ake nuna masa cewa kamar bai kamata ma kamar shi ya auri yan in gidan ba ko kaza ko kaza mm. sai nake ganin kamar shine ne ma yake kara mun sansa da tausayin shi kin gane ina ganin kamar me dan me yasa ai talauci na Allah ne arziki ma kuma na Allah ne mm. akan haka dan na sha gaya wa yan uwana da dama in suka yi magana akan shi in ce ai arziki na Allah ne kuma ci talauci duk wanda Allah ya kaddara ma rayuwarsa yanda zai yi haka zai yi kuma mai kuɗi ma yana zuwa ya talauci don haka ni mm. gaskiya ya min kawai tsarinsa yana tausaya min yana nuna yana so na sannan kuma um, yana da ƙoƙarin neman na kan shi. Mm. kin gane saboda shi ba ma a gidansu yake a hannun kakar shi yake to yana da kokarin neman na kan shi mm. to kin ga kin gani kawai abin da na hanga kenan to mu je tafiya mm. Mm. aka zo dai aka yi wannan dai hidindimu aka dai juya aka juyo dai Allah ya kaddara dai shine majin sai aka zo an ta sama da za a kawo lefe saboda lokacin ni nake zauna yana bashi shawara gashi gashi in ka je ka yi kaza ka yi kaza ka samu kuɗin nan ka dinga tarawa mm. ya ce zai kama gidan haya na ce a'a na ce gaskiya ni ba na son kama gidan haya saboda gidan haya akwai matsala wata ran za a iya tashin mu wata ran za a iya rasa yadda za a yi na ce gaskiya ni ba za mu zauna a gidan haya ba tunda kana yin kaza kana yin kaza kana samun kuɗi mu yi mm. haƙuri a tara kuɗin nan na gini yawwa na gini akwai sanda na taba tara kuɗin shi a cikin karkashin gadonmu ba wanda ya sani eh, wallahi an ta sama eh in ya je ya samo kudin ya zo ya kamun ajiya na aji na ringa tarawa na ringa haka muka haɗu muka ringa tsarawa in gaya miki ya hmm. samu kudin ya sai fili da ya sai filin kuma nan ma dai ya ƙara yin wata tafiye tafiye ya samu kuɗi aka zo aka fara gini ni na tsara gidan hmm, da kanki da kaina ni na ringa faɗan irin yadda nake son direction din gida na ya mm. kasance da kaza da kaso kan ki ce wani gida ne babba mm. dan kararrami ne mm. amma da aka tsarin shi wallahi sai da ya burge kowa sai da kowa eh muka kiran mu in gaya miki da abokin shi har fa in gaya miki ma na je na gani an fara gini na je na gani abin da ya mun in ce kaza abin da bai mun ba in ce bai mun ba eh. a canja haka muka tsara in gaya miki abun mu to yana da wani abu shi kuma gaskiya fishi yake da shi yana da fishi mm. to a farkon mu'amala ta da shi yana kokari yana danne wannan fushin kin mm. gane mm. to da abu ya zama jiki aka zo aka zama jiki tunda mun yi soyayya kalla ba a kasar kafin ma auren mu shekara wajen biyar an dade kin ga an dade ana so sai aka zo aka zama kaman an zama jiki to da aka zama jikin nan shine fa sai idan ga kishi yana da azaba kishi ni kuma ina da wani azaba farin jinin samari mutane su ta cewa suna sona to gashi kuma wani lokacin kawai dan tsayawa zan yi kitin da aikin gaba kawai daga ganin mutum a'a mm. kafin a kawo kuɗi ma mm. mun yi sha wannan mai to kuma da aka kawo kuɗi mm. sai muka zo ba dama ya ganni na tsaya ko a shagon mutum ne kamar misali akwai lokacin da ya gani a shagon wani mai caji ni ina ga ko zancen memory card muke yi da shi ne ma kawai sai ganin shi ne a kaina ya zo yana ta faɗa. Ya dinga mun faɗa ta sama har da zagi a lokacin. A gurin. Eh. Sai abin nan ya girmame ni. Mm. Na ji tashin hankali na rinka mamaki ina yanzu na dawo gida. Eh, eh na dawo gida sai na ce gaskiya ba zan yarda in aure shi a lokacin na ce gaskiya na fasa aurenka. Eh. Na ce wallahi na fasa aurenka. tun yanzu an fara wannan maganganun kaza da kaza kawai daga gani na wallahi wallahi yaro ne ma fa ni a level dina a yanda nake gani na a lokacin wallahi bai isa ne soyayya da shi ba amma shi kishi amma shi azabar kishi ne da shi kin san ba ruwa to shine mm. gaya miki to a lokacin nan muka hausa ba aka fado na na na na haƙura da auren shi wallahi ya dinga kuka haka kashi ta bada haƙuri shine kika haƙura eh mm. ta dinga to shine tun a lokacin da sai ya kiyaye na gane ya ƙara irin wannan eh abun ba sannan muna zaune da shi an ta asama sai in ji warin taba sai in ce dan Allah ka leƙa waje duk wanda yake shan taban nan kai wa girman Allah ka ce ya matsa daga kusa da gidan nan eh. saboda ni kai na ciwo yake yi ba na hmm. son warin taba sai tashi ya fita sai ya je ya dawo ya ce eh yayi can shi mai shan taba eh mai shan taba ya shan mu ci gaba da hirar mu mm. kuma gashi kullun yazo hirar fa zaki gan shi da alawa ni mm. ko gaskiya ni shirme na bai sa na ma fahimci komai ba kuma gashi ba ki san gashi ba na warin taba mm. ko kin san ita taba dai mun yanda ka kai ga boyewa ga turare ga waye amma wani lokacin ki ji an ji ta to ni kuma gashi Allah ya sa mun tsanar taba to shi kenan eh sai in ji ganshi ta sai in ce ni dai ya ce wa dan Allah mai shan taba ya ba tsada ba wani mm. ran nan dai na dame shi akan shan taban nan ni fa ba na son shan taba ni kaza ni kaza sai ya ce min sai yake cewa idan kuma kika ji labarin akwai wani naki sha'i'in ki da ya taba shan taba na ce ni idan sha'i'i na ya taba shan taba mm. na ce ba ni da business da shi ko yanzu ma yake shan taba ya je ya ta sha eh. saboda ni ba zan zauna da shi ba lokacin da dai ba tare ba tare muke ba kuma in zai sha taban shi can zai je ya sha taban shi amma ni ba zai zo kaga ba kaman miji ba ko wani saurayi ko makusanci wanda kullum kana tare da shi wannan shine zai zama illa hmm. sai aka bazance a haka shikenan dai an ta sama dai aka dai wannan dai aka tuda aka tudo abubuwa da dama na rayuwata saboda mahaifiyata ba ta da cikakkiyar lafiya hmm. in abu ya faru haka shi zan jo in gaya wa ni damu na damu mm. sau ni ce autatta mm. kaman kuma mun fi shakuwa da ita akan ko sauran yan uwana mm. kin gane sannan kuma tana da rashin suga ne ga hawan jini ga psychiatric to kin san dole wa'ansu abubuwan za su kace me ah, gashi ba babanmu babanmu ba shi da gashi ni ke zaune da ita eh. abubuwa suka cakuɗe min to lokacin kuma Allah dai ya kaddara dai sai an yi aure dai aka zo kuma aka zo aka yi biki aka yi biki ta sifili yan uwana aka yi mun komai gadobi komai dai yadda ake wa yar gata cikakkiya mm. sannan aka zo aka yi gara ta gani ta faɗa mm. yan uwan mahaifi yan mahaifiyata ne duk suka yi wannan saboda shi kan mahaifina akan wannan abin da ya faru tsakanin da shi sai ya janye hannun shi ba abin da yi kuɗin aure na ma da aka kawo mm. sai ya rike shi a hannunsa bai bada ba sai ran da za a kai ni gidana bai ma ba da ma an hada da shi ma an yi eh, wani abu ba eh a lokacin su kuma kannan mahaifiya ta ganin wannan abu saboda suna ɗan hali to hmm. wallahi sai suka yi min iyakacin kokari an ta sama hmm. komai aka min shi wanda duk in yan gidanmu ba wanda ya taba samun gata irin na wani aure aka min komai hmm. aka kyara min gidana sosai komai aka zo aka kai ni to fa shine ba aka shiga fagen daga cikin ikon Allah mm. ai kwanan mu biyar a gidan nan dawa kuma na na yi nursing wani abu mm. saboda ni ina da wani uh, ina na yi karance karancen littafi kin gane kafin na yi aure so irin na abubuwan da na karanta a littafi sai na fara ɗaukan su irin kin sa a littafi za a ce kayi wanka da safe ka yi da rana ka yi da daddare mm. irin wannan abubuwa kin gane a irin wannan sha'anin kai kwalliyar safa daban kwalliyar rana na so idan na zo ina yi kawo musamman da daddare in na zauna a mudubi ina yi sai ya zauna ya kallo ni sai ya kintsire da dariya in na ce me ya faru sai ya ce wai ke wannan duk abin wai duk ni fa ake yi wa ko eh, eh, sai in ce eh. to mm. a raina dai ban jin daɗi kin gane amma mm. kuma sai in mazi sai in ci gaba <clears throat> ba wai shi ai yau dariya ma nake ba shi to sai na dai haka dai to kwana biyar mm. ranar da aka fara uh, wannan din ba na mantawa kawai sai ya dawo da ya dawo sai ni kuma ashe na yi baki an shanye fiyota mm. babu ruwa a fridge mm. yana zuwa ya duba sai ya ga babu ruwa kawai ina zaune sai ji ne ya sa a ce kin san zan dawo amma ya farfe ne da faɗa irin mm. faɗa nan da an daɗe ma mm. an saba da juna kawai sai abin ya bani mawa iya ce kuma kina amarya ina amarya kwana mm. biyar sai ce to in tashi in je in siyo ruwa to abin da ya bani mamaki ni unguwan nan fa da aka kai ni fa an ta sama ba ni ma fa da makota fa ita unguwa eh ba mutane ga mi sai uban ka tarin karnuka ah. shagon ma tsakanin mu da shi ba wata nisa bane amma kuma tsoro ba zai iya saboda lokacin kusan rabin unguwar daji ne mm, amma bari mu da ba lokacin da aka kai kiran amarya eh ya batun irin kajin amarci da waya mukan ji an ce wasu kifi wasu doya wasu kwai ah wallahi kaji aka kawo mun kaji ne kaji ne in gaya miki dan a lokacin nan da aka kawo kajin ma mm. har da abokanansa suka kawo dan ma a ranar ne aka samu wani akasi aka irin fada fadan nan lokacin ana farkon boko haram ne ko menene aka harbe harbe kwayaye an sako kiret kiret an kwai da waye a ciki suka faffashe ba a hmm. kawo mana amma ya tanadi komi shi a wajen matsalar abinci ba shi da matsalar abinci ya so da abinci ga kuma kayan gara nan ma sannan ga komai an haɗo kaji aka kawo gaskiya kaji ne aka ce ki tafi shi kenan aka ce in tafi siyo hmm. ruwa na ce kai ruwa hmm. na ce wallahi ba zan ba a daren nan ba eh ba mu tafi in tashi in je in siyo ruwa ya zara ido in gaya miki ya canja kamanni kaman ba shi ba? To, mm. eh, amarya kwana biyar. Eh, yana nuna ni kaman zai kwakwaɗa min mari. In ban tashi na je na siyo ruwan nan ba sai na ga rashin mutuncin da ban taba gani ba a rayuwata. A kwana biyar? A kwana biyar. To. Abin nan, sai na tashi zai tsam sai na tafi ɗayan ɗakin. Da yake bedroom ɗina guda biyu sai na tafi mm. ɗayan. Na ce wallahi wallahi ba zan iya fita ba sai dai ka kashe ni mm. amma sai dai ka bari da safe amma yanzu dai kam wallahi ba zan je to in takaice miki dai ranar daban-daban aka kwana eh. shi yana ɗaya ɗakin ji ni ina can ya kulla falo ya kwanciya sa ni ma na kwanciya ta a can da safe na tashi na zo ina fere dankali kawai sai gashi nan ma a yes na gaya miki ki tashi ki je ki siyo ruwan nan zancen bai kare ba mm. sai na tashi na tafi dam na sa takalmi na ce kawo kuɗin yawa ne kuɗi na tafi na je na siyo ruwa na dawo mm. to kuma aka samu wani akasi mm. gaskiya shi dama tun a kafin mai aure yana nuna kamar shi baya son haihuwa da yawa shi yana son ƴaƴansa ma kar su wuce shida mm. kuma ashe yana so irin a samu a ɗan huta ɗin nan kin gane kafin ni kuma gaskiya sai Allah ya bani wata baiwa dan baiwa ne ni bana ɗaukan shi akan wani wannan kwana na shida na samu ciki to ke a kika san kwana shida wallahi tallahi an ta hmm. sai to ban sani ba ko baiwa ne hmm. amma yanzu yanzu na samu ciki yanzu zan gaya miki ko minti goma ko minti biyar ba zai yi ba zan gaya miki na samu ciki da kyau to wani ya samu na fara faɗa masa ko a'a ba zan iya gaya maka ba da an yi tambaya <laughs> a wallahi ba zan iya gaya maka ba ni akan kaina akwai signing din da raji eh na yi notice kin gane to likita sai ke ba da ya akwai akwai wani dai abu dai hmm. da kake ji a ka canji kin gane eh ani a dawa yanayin naki canja yawwa ina jin wani signing kin gane ba ki ga to signing din da na ji a lokacin ban dauka cikin ne ba eh. kawai amma dai a raina na ji wani abu daban hmm. kin gane a kwana biyar din a shida a na shida ke a na shida na ji wani abu daban kin gani eh, yayewa ga na samu washe garin da aka siyo ruwa mm. a washe gari aka samu ciki mm. sai na fara abu awon nan idan na fara yana da mashin ba zai kai ni titi ba sai ya ce in tafi ko titi ba zai raka ni ba sai ya ce in tafi da kaina in je titi ni kuma gani ba ni da lafiyayya kafa cikakkiya kin gani? sai ya ce min in je da kaina sai dai kawai ya bani kuɗi na farko ya raka ni ya kai ni to tun daga na farkon nan fa kenan sai in tafi da kaina to ma sauraro kafin mu je rakiya ina ga anan zamu dakata sai dai a shiri na gaba gare ku abokanan aiki